Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha ta mu mai albarka, to ka danna subscribe daga nan sai ka danna ƙararrawar tunatarwa domin da mun ɗora sabon bidiyo ko kuma sabon karatu sai a sanar da kai. Sunana Abubakar M. Usman. A yau za mu kalli um, darasinmu na uku kenan a ɓangaren koyon karatu. Um, darasi na hudu I'm sorry ko letters Y. ma'ana kalmomi waɗanda suke da harfuka guda uku a guda hudu Ko shine hudu letters sune harfuka Y shine kalmomi ma'ana muka kalli waɗannan sune Y. idan kuma muka kalli waɗannan su kuma sune letters shi kuma asali su muke cewa fo guda hudu in ka lissafa ɗaya biyu uku hudu shi yasa sai muka ce four letters words ma'ana kalmomi waɗanda suke da harfa guda hudu G O O D good N I C E nice L A Z Y lazy E A S Y easy T A L L tall. T I M E time. S O M E some. G I R L girl. U G L Y ugly. B E S T based. Good. Nice. Lazy. easy, tall, time, some, girl, ugly, base Wannan haka suke. In aka ce good, kyakkyawa ko mai kyau, ko abu mai kyau. Nice, abin da ya ƙayatar. Lazy shine rago. Easy shine abu mai sauƙi. Tall shine dogo. Time shine lokaci. Some wasu girl yarinya mace ugly mumuna, best mafi kyau ko mafi inganci a nan za mu sa su a sentence misali idan muka kalli good to ita ce wannan wadda muka ɗauko a nan ma'ana good shine sai muka ce maryam is a good girl ma'ana maryam yarinyar kirki ce a nan kaga good tana nufin mai kirki ma'ana wadda tana da mutunci ke na biyu kuma sai muka ce the car is nice kaga motar tana da kyau kaga nan nice ta nuna abu mai kyau sai na uku aka ce bashir is a lazy boy bashir raggon yaro ne kaga nan mun yi amfani da karma lazy sai na hudu muka ce this is an easy work wannan this shine wannan is an easy work ma'ana aiki ne mai sauƙi, work with a sound work kada ka ce walk in ka ce walk ya kuma na tafiya kenan kaga mun yi amfani da kalmar easy sai na biyar aka ce jamilu is a tall boy jamilu dogon yaro ne kaga anan mun yi amfani da tall sai number 6 which time will you come wane lokaci za ka zo kaga anan mun yi amfani da kalmar time sai na bakwai i need some water ina buƙatar ruwa damin da ruwa da shuga da kerosene da wasu abubuwan da suke uncountable muna amfani da some mu ce in kana buƙatar ruwa sai ka ce i need some in kana buƙatar kerosene ko abu mai ruwa ka ce sam ko kuma kuɗi ma su ma ana cewa sam money sai na takwas go and call me the god je ka kira mun go shine je ka and call me ka kira mun the god yarinya kaga anan mun yi amfani da kalmar girl ita ma kada ka ce girl ba a cewa girl in ka ce girl yana referring to irin wannan iska na wadda take tashi wadda ake cewa guguwa a hausa ita ce gale sannan a spelling din ma akwai bambanci a spelling din gale na guguwa haka ake rubuta shi with a l e ya ce gale amma wannan abinda ake ce in yarinya mace sai a ce girl sai kuma na tara aka ce she is an ugly nurse she is an ugly ma'ana ita mummunan nas ce in aka ce nas ana nufin ma'aikace jinya ita ce ake cewa nas ita ma ba a cewa nose kada ka ce nose in ka ce nose to kana nufin hanci hanci kaga ko a rubucin akwai bambanci ba za ka ce nose ba in ma'aikace jinya kake nufi sai ka ce nas then sai na goma aka ce among all the games a dukkan gyama-gyamai ma'ana dukkan abubuwan wasa na games football is the best ma'ana football duk ta fi su ma'ana ƙwallon ƙafa ita ake ce ma football shine aka ce is the best ma'ana duk ta fi su Ka ganin mun yi amfani da kalmar best to wannan shine darasinmu na yau na bangaren abin da ya shafi kalmomi waɗanda suke da harfuka guda hudu waɗanda suke son su kasance da mu ta hanyar whatsapp za su iya neman mu akan nambar waya kamar haka 08039448974 ni kuma sunana abubakar m usman and i am saying have a wonderful evening thank you